kamar yadda alkaluman hukumomin ba da agaji da kuma na kula da 'yan gudun hijira ma ke nunawa kawo yanzu sama da 'yan gudun hijira 'yan najeriya dubu talatin ne suka komo gida daga kasashen kamaru nijar da kuma chadi biyo bayan kwanciyar hankalin da aka so mu samu a yanzu wannan mako na zuwa ne yayin da hukumar ba da agajin gawa a najeriya ne ma ke ma kai wasu kayakin tallafi ga 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar kamaru sakamakon rikicin na boko haram wanda koya sanadiyar asarar dubban rayuka a najeriya da ma wasu kasashen da ke makwabtaka da ita hukumar da ta nema ta ce yanzu haka ma 'yan najeriya da ke makale a kasashen ƙetare na fa komawa gida kasancewar hankula sun so makwantawa kamar yadda sani datti da ke zama jami'in hular jama'a na hukumar nema a najeriya ya bayyana an kaiwa waɗanda suke gudun hijira a ƙasar kamaru kayan abinci waɗanda su ma kansu suka nuna mana cewa gaskiya su suna so su dawo gida kamar zaman ya ishe su yadda suka nuna mana cewa kamar wasu sun yi shekara uku wasu kuma shekara hudu dawo daga kasashe kamar yan gudun hijira kamar wadda suke kamaru niger da chadi akalla akwai mutane kamar dubu ashirin da tara da biyar wanda alkalama suka nuna cewa sun dawo najeriya sannan kuma kakkamanta ba za a rasa wanda suka dawo da kansu ba wanda ba mu rijistarin ɗinsu ba wannan adadin da muke nunawa shine waɗanda muka yi wa rijista kamar dai hukumar nema ita ma hukumar da ke da alhakin kula da 'yan gudun hijira ta najeriya wato national commission for refugees and migrants ncrmi ya takaice tuni ta soma zagayawa jihohi uku nan da rikicin boko haram ya fi shafa wato jihar adama borno da kuma jihar yobe domin gani halin da 'yan gudun hijira ma ke ciki a dai ziyarar kawo kayakin tallafi da tawagar hukumar suka kawo jihar adamawa babbar kwamishin kwamishinar hukumar hajiya sadiya umar faruk ta ce hukumar a yanzu za ta mamaye da hankali ne wajen sake tsugunar da 'yan gudun hijira mun taho ne dama a musamman don mu ga yanayin da wa'ina al'umma namu suke ciki and uh, mun je borno mun je yobe yanzu nan muna adama kuma abin da zan ce alhamdulillah su gwamnatocin waɗannan jihohi suna iyakacin kokarin su abin da kurin za mu mu za mu kara ne akan abin da suke yi mun zo mu ba da namu gudunmuwa daidai gwargwado kuma abu ne wanda zai ci gaba da yake jawabi yayin raba kayakin tallafin gwamnan jihar adama sanatu muhammadu bindo umaru jibrilla ya koma yaba ne da nasarar da ake samu a yanzu a yaƙi da masu tada kirba na boko haram da allah ya ba mu zaman lafiya su kuma da kuke nan ba sun ku ne yasa kuke nan ba ko ya sani abubuwa ne wanda ya faru wanda ban taɓa tsammanin zai faru ba to amma sai mu rungumi Allah me yayi wannan abun ya zama haka mu kuma a gwamnatacce muna kokari ne ba ma so mu ga kuna zama a nan dinnan san ba ma so kuna so kowa ya koma gidansa kamar da alƙaluma ke ma nunawa dubban jama'a ne rikicin na boko haram tilasta tilastawa yan gudun hijira zuwa kasashen waje ba ko ga waɗanda yanzu haka ke sansanonin da aka tanadar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.